والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan يا yan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك صابا a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke yi a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin fadilatu sheik sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba a darasi na sittin da uku daga sahabi na goma sha bakwai na goma sha uku a cikin jerin sahabban da aka ambace su a wannan littafi wannan sahabi shi ne abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda aka yi masa ainihin kirari ko aka jinjina masa da matsayin akrabun nasi bi rasulillahi hadiyan wasanta ya fi kusanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen bibiyan shiryan annabi da bibiyan dabi'u na manzon Allah da kwatanta tsoron Allah irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wannan sahabbai sun masa shaida da haka man huwa ibn mas'ud wane ne kan abdullahi dan mas'ud ko wane ne dan mas'udin nan da ake magana radiyallahu anhu ana mala innahu al-imamu al-hibru aw al-habru duk wanda mutum ya karanta daidai ne lalle shi kaɗansa jagora ne domin idan aka ce al'imamu ana nufin jagora wanda ba ya jagorancin sallah ne kawai liman yake yi ba ko da a da in aka ce wani liman ne to wajen sallah ki ne gaba wajen ɗaura aure ki ne gaba wajen suna ma ki ne gaba wajen gawa ma ki ne gaba wani lokaci har wajen bizo wani limami shi yake fara shiga kabari ya karbi gawa amma wancan lokaci mafiya yawa mutane suna yin haka ne domin su taimaki al'umma domin su gwada musu karantarwar musulunci a aikace shine muhimmancin yin haka duk inda aka je za a ce ina liman <clears throat> ba wai sai al'amari ya ɓaci ba to ko sulhu ne za a yi sai an sa liman a ciki wani lokaci wani in ana ganin girmansa ana ganin matsayinsa ko ana ganin yana da iko to idan ba an haɗa ki da liman ba ba zai laushi ba ko ba zai tambato ba saboda haka liman da ake ce liman liman karku ɗauka liman wai gayen liman ne haka akwai nauyin da aka ɗora masa ko mafiya yawa ana yi fi lillahi ne domin an ce albashi za a biya yanzu ko irin karatuttukan da ake yi a yi tsakanin magariba da isha'i a yi bayan sallar asuba sannan a kira ka taro ka je ka yi alhali gwamna ko barin jihan ya kusan duk gwamnonin najeriya kamar yadda aka yi bayani in mutum ya bar jihansa ya tafi wani waje ko kwana ɗaya ne yana da miliyan 25 ko miliyan 30 wannan ya sakwatinsa ne kai ko za ka je da awa ka kwana ishirin ba ma wanda zai kawo sadakan kayan miyan naira ashirin a gidanka ko akwai babu ke za za ga waɗansu ba sa zama in ya je kwana ɗaya a wani waje yana da miliyan ashirin saboda hakan ya kwana goma yana da miliyan ashirin sau goma kai kana nan kana ce sai ya yi ya gama ni kaka Allah ya kyauta kokar a ce muna fallake-fallake da yawa eh, na'am innahul imam abdullahi dan matsot lalle jagora ne alhebru kuma kwararren malami ne wa kana ibn abbas radiyallahu anhuma yusamma habrul umma abdullahi dan abbas ana masa kirari da cewa shine babban malami na al'umma kamar ce shugaban malamai ko sarkin malamai ko jagoran malamai na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi yayi masa addu'a ya da kikirjinsa ya ce Allahumma faqihhu fi ddin wa allimhu tawila wanda zamu samu tarihin sa can gaba saboda haka kamar yadda ake kiran ake kirari wa abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma da matsayi na hibrul umma jagoran al'umma jagoran malamai na al'umma to haka ma abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu shi ma ana masa kirari da wannan lakabi sannan faqihul umma kuma malamin fiqhu ne na al'umma don wani lokaci malamai suna bambantawa kamar malamin tafsiri za a daban malamin fikihu daban wani kuma zai hada duka biyu wani kuma guda ɗaya kawai zai samu wani idan ya zo zai yi tafsiri ya yi maka bayani abinda aya take nufi amma abinda ya kafi bayanin yadda ake sallah da yadda ake abin nan alwala da tsarki ya yi bayani dalla-dalla sai ka samu shi bai zurfi ciki ba kamar yanzu yadda ake samun malamin tafsiri malamin hadisi malamin fikihu malamin larabci to wanda yake yin yayi sakaci yakan bata warwat shine malamin larabci malamin larabci babu alamtara zuwa ƙasa malamin larabci babu al'arba'unan nawawiyya malamin larabci ba zai iya fassara maka ayon ya yayi bayani ba sai dai ta kawo waƙoƙin su tarfa bin da zuhair bini abi sulma da amru bini kultum da antara bin shaddad da amru ko da sauran makamantansu ai ta kawo maka waɗannan to kaga shi yasa ake son malamin larabci ya karanta qur'ani malamin larabci ya karanta hadisan annabi malamin larabci ya karanta fiqhu sannan in kana da fiqhu baka da isasshen larabci to akwai inda zaka dungura in kana da hadisan annabi baka da isasshen larabci to nan ma za ka samu matsala don akwai kalmomin da dole sai ka nemi fassararsu cikin larabci kamar yadda ayoyin qur'ani idan ka haddace su baka da larabci nan ma kana da matsala to kaga kenan duk waɗannan ilmomi gaba ɗaya suna da muhimmanci to an kaji an ce maka faqihul umma to wanda ya fahimci addini da kyau ko da yake wasu malamai suna fassara cewa a zamanin sahabbai in aka ce wane faqihul umma to zaka samu yana da qur'ani yana da hadisi kuma yana da ainihin larabcin yana da fiqhu ba kan wallasa bane abu abdurrahman wato shi yana ana masa alkunya da abu abdurrahman abdullahi dan matsud yana da ɗa wanda yake masa alkunya da ke ana kiransa abdurrahman saboda al'ada ce ta larabawa idan suna da wani daga cikin 'ya'yansu ko wata ana musu alkunya da wannan kuma alhuzali da ƙabilan bani huzayin al-makki waɗanda suke mazauna makka al-muhajiri wanda ya hijira daga makka zuwa madina al-badari kuma mazaunin yankin badar wanda ya halatti yakin badar ko mazaunin badar ko wanda ya halatti yakin badar kana min as-sabiqin al-awwalin saboda haka ya kasance daga cikin waɗanda suka fara shiga musulunci na farko-farko wanda Allah ta'ala ya ce sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar allazina ohun bai ihsan saboda haka ya shiga cikin wannan guru a sabi ƙunar awwaluna wanda ana ganin yana cikin mutum na shida ko na bakwai wajen karban addinin musulunci kwarai da gaske wa minan nujaba al'alimina ko kuma al'alamina alamina duk wanda ka karanta kuma yana daga cikin mutanen da Allah ya ba su baiwa daga cikin talikai domin kowa da irin bai wanda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya baki mun faɗa wani sai ga ya haddace Qur'ani cikin sauki amma ga ubansa ga kakansa sun gagar haddace Qur'ani wani kuma sai ga ya haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahih al-bukhari ya haddace sahih muslim ya haddace sunan an-nasa'i ya haddace sunan at-tirmidhi ya haddace ko sunan abi dawud ya haddace sunan ibn majah ya haddace musnad na imam ahmad ma ya haddace muwatta ta imam malik ya haddace wadansu haka Allah ya ba su wannan baiwa in dai zo karanta abu ka maimaita ki sau ɗaya sau biyu kenan wani kuma zai ka samu ya haddace littafin ahalari ya haddace ashimawi ya haddace risala ya haddace akari ya haddace muktasar akwai wani malami da muka yi karatu a wajen saki ya haddace muktasar ka duba ka ga taƙidi irin na littafin muktasar amma duk inda ka kawo masa zai fada maka balle kuma risala ya haddace amma ba da isimi goma wani abin mamaki na ƙura'ani bai haddace izo goma na ƙur'ani ba amma ya haddace muktasar ya haddace risala kana faɗa zai ja maka ai an yi waɗanda hatta kafi ma suna faɗa a ce maka kafi mai kari iri kaza mai layuka kaza kai kana nan ka gagara haddace bishiyoyin da suke angonku eh wani kuma kaga ya je ya haddace abin da yake da muhimmanci dama abin da ake so shine mutum ya haddace abin da yake da muhimmanci yanzu ga 99 name of Allah subhanahu wa ta'ala za ka samu sunayen Allah guda 99 din nan sai ga wani ya haddace wani ko yana tayi sai ya je talatin ko 20 sai ya rushe sai ya je talatin ko ikirin da wani abu sai ya rushe amma wani ya haddace duka sunayen Allah guda da tara. duk lokacin da ya ga dama zai karanta su to kamar yadda za ka samu mutum ya kware injiniya ne na ruwa ne ko na lantarki ne wani ya kware wajen dako ne wani ya kware wajen ɗinki ne ko wani ya kware wajen koyarwa ko wani ya kware wajen lissafi ko likitanci wani ya kware wajen magana a da sai da aka samu akwai waɗanda suka kware wajen rubutu a cikin arabic literature malaman da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ilimi wajen rubutu suka kimfida rubutun da dole na waɗanda suka biyo bayan su sai da suka kwaikwaye su kuma suka kiyaye ko yanzu yadda ake rubuta wasiƙa a ce da formal da informal ba wani kato ne ya zauna ya tsara ba ai wani kato ne ya zauna ya tsara ce formal letter informal letter ko ga yadda za ka rubuta sifi ko ga yadda za ka rubuta report ko ga yadda za ka rubuta record ko ga yadda za ka rubuta history ko wani abu makamancin wannan wannan ba waɗansu ne suka zauna suka tsara ba saboda Allah ta'ala ya ba su basira a wannan layi to balle kuma a ce waɗanda suke sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yana ɗaya daga cikin fitattun mutane masu basira masu baiwa a cikin halittun Allah shahida badar ya halarci yakin badar shi yasa ake kiransa albadari kuma duk wanda ya halarci yakin badar an masa shaida an baki certificate na aljanna tunda annabi ya ce la Allah tala ala ahli badr fa qala ifalu a wata ruwaya i'malu ma kitum fa kad gafartu lakum ko aikata duk abin da kuka ga dama Allah ya gafarta muku sa wanda ya zo a zamanin annabi ya ji daɗi ko kai ka zo a zamanin annabi kai wani abu aka ce duk abin da za ka yi ka je ka yi Allah ya riga ya gafarta maka kaga duk wanda ya sha gaban ka sai ka taka shi ka wuce kawai Tunda ya riga maka alƙawari da gidan aljanna sai dai kuma za ka samu ire-iren waɗannan mutane su wato layyinan hayyina su suna da sauki in ka daga jijiyan wuya su sai su kwanta idan ka tare musu hanya su sai su kauce inda za ka tsaya a tsakiyar hanya kana tafiya ka yi banga to shi sai ya shiga jeji ya wuce kawai shi yasa za ga suke da sifofi iri daban-daban wa ibadu rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama to sai dai kuma ka zo ka haɗa ki da bango ka tsaya ka yi banga-banga to kuma nan ya maka zuwa za ka lalace ba inda za ka je amma in ka toje shi na farko ya kauce ka toje shi ya kauce to garerin ka kauce maka kwarai da gaske shi yana da sauƙi baya son takin hankali waɗannan bayan Allah haka Allah ya yi su don haka abdullahi da maqud radiyallahu anhu ya halarci yakin badar ya sa ka ce kahida batran wa hajar alhijratain to ga wata manqaba wato ya yi nan guda biyu zuwa kasan habasha domin kafin manzo Allah ya hijira daga makka zuwa madina to akwai hijiran da aka yi zuwa kasan habasha na farko da na biyu wa hajara alhijratayn saboda haka yayin hijira guda biyu da za kara masa na uku ma shine daga makka zuwa madina wa kana yawmal yarmuk ala nafl ya kasance ranar da aka yi yakin yarmuk maza Allah ya san ki a bisa mai a bisa annafal shine jami'i na al-anfal يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم abinda ake nufi da annafal shine abinda aka samu kafin a bada hukuncin ganima na kayan yaki da kuma bayan an samu ganima ko kafin a yi yaƙi a tara ganima a ce abu kaza da da kaza duk wanda ya samu ya ɗauka nasa ne to wannan baya daga cikin ganiman da za a zo a raba wannan cikakken bayanin sai yana cikin littafin abin nan littafin fikihu to Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara manzon Allah ya bada jagorancin wannan ga Abdullahi dan Mas'ud kuma dama yana ɗaya daga cikin masu amana ke sa manzon Allah ya ba shugabanci da a ka'idan shugabanci ana son a samu mai amana mai amana don idan aka ba da ha'ini ko maciyin amana a shugabanci to ta kowane ɓangare sai ya cuce ku kuma yana daga cikin abin da yake wahalar da muwa yanzu don ko zaɓe ne wanda yake da baki ko ɗan tuwatuwa ko wanda yake da kuɗi shi yake zaɓa to kaga duk abin da ya ga dama zai yi ba ka yi ta ka yi magana ba tunda ya baka kuɗi ne ka zaɓe ki da bai baka kuɗi ba komai tsoron allansa ba za ka zaɓe shi ba kwarai da gaske to shi yasa tunda ya baka kuɗi ka zaɓe ki tunda ya hau kan abin ko ya ɗane nan sai ta make ka in kai kuka ma ya kamata bakin kukan a zubar da haƙwaran ka tafi lahira da dasori tunda daman kai ka ja Allah kyauta wa manaqibuhu gadira bi ma'ana darajojinsa ko falalolinsa abubuwan da suke gwada martabobinsa suna da yawa kuma rawa ilman kasira ya ruwaito ilimi mai yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama musamman ma alqur'ani tunda yana ɗaya daga cikin mahaddatan qur'ani kun ga nan bai ambata ba yana ɗaya daga cikin waɗanda suka haddace alqur'ani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mafiya yawan qur'ani annabi ne ya karantar da shi kai tsaye kai tsaye annabi ya karantar da shi aslama qabla dukhulin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dar al-arqam bin abi al-arqam ya musulunta tun kafin annabi ya shiga buya a gidan wato al-arqam bin abi al-arqam domin farko-farkon musulunci lokacin da ake da awon musulunci shekaru uku na farko wato ana yin abubuwa ne a gidan darul arkam to a wannan waje maza ke buya da shi da sahabbai sai wanda ya musulunta sannan ake gwada masa kuma akwai sayin ko alamu waɗanda suke amfani da su domin su gane cewa lokaci kaza ko za su hadu a waje kaza saboda kafirai kar su gane haka suka yi ta yi shekara da shekaru a gidan al'arkan bin abil arkam radiyallahu anhu to saboda haka ki Abdullahi dan Mas'ud ya musulunta tun kafin wannan lokaci wa shahidal mashahida kullaha ni yake yake da manzon Allah ya halarci waɗannan yake yake to amma me yasa ka ambata mana badar saboda badar akwai hadisi akai kuma duk wanda ya halarci yakin badar kamar ya riga ya danne sauran don ko hudaybiya ka halatta inda ka riga ka je badar to magana ta kare ko Hati bin abi balta lokacin da wani sahabi ya zare takobi yace zai fille kansa saboda yayin munafinci annabi yace ku jale shi yace shahida badran wal hudaybiyya yace ya halarci yakin badar kuma ya halalti wato ya halalti sulhul hudaybiyya saboda haka wanda ya halarci waɗannan abubuwa guda biyu to yana da daraja wajen Allah subhanahu wataala so ina ga waɗanda suka halarci yakin Uhud wanda kowa ya tsere su ba su tsere ba kaga su ma suna da daraja ta musamman to amma da yake na badar abin ya fi fitowa fili shi yasa to ana a dunkule ya ambata mana wa shahidal mashahida kullaha ba ya halarci dukkan yakokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma dadin dadawa Abdullahi dan Mas'ud wa kana sahiba sirri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma abucin sirri ne na manzon Allah don akwai abin da manzon Allah yake faɗa masa akwai wani hadisi ya tabbata wanda yake ban sani ba ko zai kawo wanda manzon Allah yake cewa izinin da nake baka shine ko ina cikin daki ina cikin gida idan na daga hijabi to na baka dama kai Abdullahi idan masudin ka zo ka shiga kai tsaye gaba daya kwarai da gaske ka shiga kai tsaye kuma ka yi zaman da za ka zauna ka saurare ni ko da dabda ni za ka zo ka zo dabda ni sai dai idan na hana ka ko na fita ka tafi da wannan ne ma malamai suke ce ya halatta in kana da gida kana iya ce ma wani duk lokacin da ya gada ma ya zo saboda haka ko karfe ka biyun dare ne ko karfe ukun dare ne zai iya zuwa tunda akwai mutumin da idan ya zo ya kwankwasa maka kofa ka ce waye musamman a da da yake kusan abubuwa simple ake tafiyar da su suna da sauki mutum zai zo ya kwankwasa maka kofa ka ce wane ne ya ce malam baban gida ne malam baban gida lafiya kuwa bismillah bismillah ko cikin ɗakinka ne kan gadon matarka ce za ka ce masa ya shigo ya zauna saboda ka yarda da shi amma da duniya ta gurɓace ba malam baban gida ba ko alhaji baban gida ne ok ba sai na karasa ba kenan to saboda yadda abubuwa suka lalace wallahi ko uwa ɗaya uba ɗaya ne inda ba wai akwai kyakkyawan fahimta ba to zai iya zuwa maka a wannan daidai wannan lokaci ya halaka ka yadda duniya ta gurɓace a yanzu Allah ya sauwake amma da ko ba ko ne sai ya ce maka bako ne daga ina sai bako ne daga ningi sai marhaba marhaban baninge marhaban baninge kuma sai ka bude masa kofa ba tsiyan da zai yi saboda a lokacin su ba su san wannan tsiya da ha'inci da cin amana da yaudara ba sabanin yanzu Allah ta wake na don haka yana ɗaya daga cikin masana sirri na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda ake nufi shine akwai abin da ya sani wanda sauran sahabbai ba sani ba yasa aka ce da alkama alkama ne wane ne ya tafi ɗaya daga cikin tabi'ai ya tafi ƙasar sha. yana zuwa sai ya je ga wani dattijo tsoho tukuk a cikin masallaci sai ya kusance shi daman ya yi addu'a yana ce ya Allah ka haɗa ni da wani dattijo da zan zauna a wajensa ɗauki ilimi saboda ilimi a wajen dattawa ya fi lafiya a wajen yara kanana ko yanzu abinda ya sa boko yake shan wahala saboda doktocin da farfesa sun yara kanana ne ya sa boko yake shan wahala wani ɓangare ma kima ilimin addini yana shan wahala saboda in yaro ya ji kansa na ja ya haƙura ya kai inda ya kamata ya kai ɗin ba zai kai ba sai ya jaɗe kuma a zuwa ya taɓi ya biya da shi yana ƙoƙarin ƙwace wannan masallaci yana ƙoƙarin ƙwace wannan makaranta ko ba haka ba ne Allah kyauta to da yawan na addu'a shi ne hango wannan dattijo sai ya je kusa da shi ya gaishe tsoho tuko ya gaishe shi ya ce baba ni dama ina neman wani dattijo ne wanda zan zauna karkashin kulawarsa ya ce daga ina kake ya ce daga kufa ce daga kufa ya ce kabar kufa alhali akwai dattijo a kufa masanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin shi yake kula da kimfidan manzon Allah idan annabi ya cire takalmi shi yake daukawa Hata abin tsarkin annabi abin alwala ne ko menene ruwansa wanda yake shaki yake rikewa shine abdullahi idan masu kabar kufa yana kufa kabar ki kaje wani gari wai kai kana neman wanda tijo to mahallu shahid na muke nan kaga kenan sahabbai da yawa sun masa shaida akan haka sai dai ƙasa ya ce wa ishtahara huzaifa bin al-yaman radiyallahu anhu bi annahu sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huzaifa dan yaman shi ma ya shahara da kasancewansa masanin sirri na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga wannan ya gwada baki kadai ba kenan tunda Abdullahi idan Mas'ud akwai abinda manzon Allah ya faɗa masa bai faɗa ma kowa ba sannan wa wisadihi shine ma'abucin filo ko kimfiɗi na annabi shine wisa waɗansu kuma suna fassara wa wisadihi da bambanci shine abokin sirrinsa wisadidin eh, in aka ce wisadatihi to zai zama filo da katifa kimfiɗin annabi wasu waƙihi da abin aswakinsa wani alaihi da takalmansa wa huri, fi safar da kuma abin tsarkinsa a lokacin da yake tafiya duk yana bari ne a hannun abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu saboda me saboda ya amince da shi yanzu kai wasa wani sai ya zuba maka wani magani a cikin ruwa ko baka bani ko a wajen kwanciyanka sai ya je sa maka wani abu wanda zai halakar da kai to amma saboda annabi ya yarda da shi shi yasa ya bar masa waɗannan Wakana kana ya kasance yana kama ko yushbahu ana kamanta shi bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi fi hadihi wa samtihi wajen shiriwa da natsuwansa da tsoron Allahnsa yadda manzon Allah yake haka shi ma yake kana ganin yanayin sabin da zaka fahimta kenan wa kana kafifan laha sai dai shi dan ferret ne bai da auki bai da jiki dan feret ne irinmu na hilal batni kwarai da gaske jikinsa a matsaye ke sa saƙai ne kuma makyangemansa ma tsiriri ne eh, yadda ka ganni nan dai haka yake zai eh, dai ne mai yawa ce ko na fi shi tsawo ko ko na fi shi tsawo amma ka ga rashin auki dai gashin nan wanda shi ne abdullahi don masu su ai kaga a kai martaba wajen allah ba wai girman jiki ba ne ƙwarai da gaske idan ka ga mutum da idon kakar kare na shi dan adam baka san ina yake ba ko kana ganin sa ka san wani idan ya ga wani zabgegen kato to ba zai raina shi ba sai ya girmama shi saboda me yawwa saboda in ya masa faradi ya danke shi zai iya kwacewa ba zai iya kwacewa ba kaga ba don Allah bane idan ya ga yan farad irin mu kuma zai in ka sake magana masu in kwade ka ba abin da zaka iya yi alhali wanda kake renawa sai ga yana da daraja a wajen Allah yasa ba a raina mutane na'am wa kana min ajwadin nasi sauba har yanzu kuma yadda yake bai da jiki din nan to tufafinsa yana da kyau don shi ba ya sa tufa wanda yake bai da kyau kun ga wani sahabi shi ko bai damu da tufa ba shi kuma wannan yana kulawa da tufafinsa zai sa mai kyau shi ne min adwadin nasi sau ba ya sa mai kyau wa min atyabin nasi riha sannan kuma ƙanshin jikinsa ma yana da daɗi don yana sa turare ya sa tufa mai kyau ya sanya turare daman babba abin da ake bukata shine tsoron Allah domin karka sa kaya mai kyau ka zo kana kunkama sannan an je lahira ka sanya ka a sikeli kuma ka lalace kwarai da gaske kamar yadda yake karka sa ya ga yagan kaya ka gwada tsoron Allah daga nan a boye kai matsiyaci ne munafiki karka yadda da wannan wa waliya qada al-kufa wa baital mali li umara a lokacin kalifancin umar ɗan kafa don allah ya masa tsawon kwana a lokacin sai da ya baki alƙalancin ƙasan kufa don dalilin tafiyarsa kufa kenan lokacin da aka ce masa ma ya je ya ce a'a shi ba zai bar birnin madina ba ta kura ki aka yi suka ce kun ba mu shugabanci muna wakilta ku kuma ku ce ba za ku yi ba to mu idan muka sauka yaya abin zai zamo kenan kama a ce malami ne yana tare da almajiransa za a je maganan da'awa ya tura wani warji ya tura wani katanga ya tura wani ningi shi ne wakilin sa can ya tura wani bura sai ce a'a shi ba zai je ba saboda an maka ruwa akwai kauyen da ba za ka iya shiga ba to malamin sa yake nufi ya je ya zauna a can kuma idan aka tura ka can ba ka je ka zauna ba to ai jahilci zai mamaye su balle kuma a ce kai tun da ka ritaya bari a tura ka gida ka je ka ci gaba da da'awa sai ka ji tafiya ga inda za ka samu lada hannunka mai tsanda wa wali ya kada al-kufa ya jiɗinci alƙalanci a ƙasan kufa kun san ko duk wanda Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya nada ki a matsayin alkali yadda da shi ne kun saboda ka'ida kenan kaman a cikin bayin Allah ne aka samu wanda yafi kowa tsoron Allah shine yake daukan sa bashi alkalanci amma kuma sun ce akwai sharadi guda shine sai in kana da zafi fare da gaske kun sa akwai ustaz din da da samu yana da tsoron Allah amma mace sai ta mare ki sai ba ta da fuska kowane sai ya yi masa cin kaki kamar yadda hausawa suke fada ya kyale shi duk wanda za a naɗaki ki irin wannan za ka yi hukunci to akwai inda ya kamata mutum ya kasance mai tsauri in wani ya faɗi magana a gaban alkalin za ka faɗi wannan magana kai ɗan hizba wanka masa mari kuma kar ya kuskure ya sa hannu in ya sa hannu to ka kara masa guda biyu in aka wanka masa na farko ya sa hannu zai ce ka wanka masa guda biyu kaga uku kenan ko to in za a masa biyu nan ba zai sa hannu ba in alkali yana magana kana ganin zai amsa saboda ba haka aka yi ba shakiyan mutane ba za a lausa su ba eh. na wa baitul mal sannan kuma an baki shugabancin baitul mal shine gidan kudi kun ga wannan ma saboda amana ne li a zamanin umar karkata wa sadaran min khilafati usmana da farkon khalifancin usman bin affan radiyallahu anhu saboda haka ya karbi shugabanci amma ya yi iyaka kokari wajen yin adalci ya rike amana su masara ilal madina sannan ya jawo birnin madina da zama fama ta biha na sanataini wa salafina Allah ya karbi ransa a shekara ta talatin da biyu bayan hijira zamanin wa kenan talatin da biyu bayan hijira zamanin wane ne zamanin usman bin affan radiyallahu anhu wa dufina bil baqi aka bizne yake a makabartan baqi har yanzu wannan makabarta ana bizuwa wajen sai dai kuma za ga yayi tudu kwarai da gaske tun da daga ƙasa ba za ka iya ganin saman ba sai ka ɗan hau kale ka saboda yayi tudu ainu lokacin da aka ake bizo mai yiwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ake yana kaman kasan nan kamar yadda muke sama yanzu haka a yanzu kuma ya kai tsawonka ka duba kaga kamar ni da nake tsawo makabartan baki din ya kai tsawo na akwai dungun da idan na je bana iya ganin cikin akwai inda na je zan iya hango cikin to ka duba daga ƙasa zuwa daidai tsawona tudun ƙasan ya kai mita nawa yana da yawa bayan allan da aka jitsi ne su a wajen suna da yawa kaga duk wanda ya tafi binnin madina allah ya masa rasuwa aka jitsi ne shi a wajen shi ma ana kyauta zaton yana tare da bayan allah sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka wa dufina bil baqi an bizne shi a makabartan baqi wa huwa ibnu bid'in wa sittina yana da shekara 60 da wani abu a duniya wannan karin bayani yana cikin sayarwa alamin nubala da kuma safwatul faqwa fada'iluhu ga wasu daga cikin darajojinsa kamar yadda hadisan annabi suka tabbatar ana abdullahi bin amr bin al hadisi daga abdullahi dan amru dan as radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي النبي ياتي خذوا القرآن من أربعة النبي ده كان صدا أكثر كرمة ده القرآن يتي فكوية القرآن ده وجه متاني قد أخذ متن هدو من ابن مسعود يتي ده عبد الله ده مسعود فكوية القرآن كذا أنا أي garanti ne a ce annabi ya yadda a koyi ƙur'ani daga wajenka gagada da waɗansu annabawa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan mutanen da annabi ya ambace su za a yi musu tsammanin annabci tunda babban jigon musulunci shine qur'ani babban mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alquran wanda yake la yakhluqu qur'ani baya lalacewa Ba ya karewa ba a gajiya da ke kuma ba a canza shi amma annabi ya ce ku koyi alkur'ani daga wajen mutane guda hudu na farko abdullahi dan mas'ud na biyu ubayy bin ka'ab na uku mu'az bin jabal na hudu salim maula abi abi huzaifa akwai salim maula abi huzaifa wani abin mamaki malamai suna bayani akan wannan domin da aka ambaci manyan mutane wani abin mamaki sai ga wani shi kuma ya fado a cikin waɗanda yake ba kowa ba domin a gwada maka cewa ilimi sai inda Allah ya zaba kana nan kana farfesa in Allah ya ga dama sai ɗanka ya zama ƙunkurmin jahili gwano ma ya fi basira saboda shi wanda yake farfesan gidan ka bincika babansa farfesa ne ko kakansa farfesa ne ko baban kakansa ba ko abin nan farfesa ne ba mamaki zai ka samu wani kakan kakansa ma wani wawa ne amma ki a layin ya fito zaɓi ne na Allah ai kaman kuɗi ne kaman kuɗi ne to ko sarauta ma yanzu ai ta riga ta zamo abin nan in ko baka gada ban Allah ya kaddara za ka yi za ka yi sai wani dalili yazo kuma sai a naɗa kuma ka zauna tunda mutane nawa turawa da suka zo kasar da suka lalasu akwai manyan sarakuna a kasar na wanda aka je aka yi bincike can iyayensu ba sarakuna bane bayi ne kwarai da gaske to ta ina suka gada ta ina suka gada saboda haka wannan hukunci ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga yantaccen bawa annabi ya ce a koyi qur'ani a wajensa kaga ubangidansa ma zai koyi qur'ani a wajensa kenan kwarai da gaske salim maula abi huzaifa amma mahallu shahid namu abdullahi dan mas'ud da aka ambace shi kuma shine na farko wa ne bin mas'udin qala abdullahi dan mas'ud da kansa yace قال رسول الله alaihi الله عليه wa sallam yace annabi da kansa yace iqsadu bil ladaini min ba'di min ashabi ya ce ku yi koyi da mutane guda biyu a bayana a cikin sahabbaina abi bakarin wa umara to shi yasa kullum muke ce duk wanda ya kushe su ko kuskure suka yi ya faɗi kuskuren su to shirme ne ɓatacce ne ƙwarai da gaske tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku yi koyi da waɗannan mutane guda biyu saboda kai kuka yi kuskure sai ka ce Allah ya gafarta musu wannan shine tsa'a da tarbiyya amma an kafa laifin su wannan ya gwada shi idan uban ka yi laifi zaka fada kenan kuma za ka kushe shi kuma za ka zagi babanka ko kuma za ka la'ane shi kwarai da gaske don duk wanda ya la'anci abubakar da umar to zai la'anci ubansa kuma zai la'anci uwarsa gazan ko duk wanda ya la'anci ubansa ya la'anci uwarsa to waɗannan gurub din su ne gurub din kutsabin nan kutsai'a wani mawaki ne da aka yi a zamanin larabawa shi saboda kyakiyanci da tsagiranci da rakin kunya ubansa da uwansa ma bai basu ba matarsa bai batta ba shi ma karan kansa da ya zo bayan ya gama zagin kowa shi ma ya zo ya zagi kansa kwarai da gaske Allah ya zawake wa hatado kuma annabi yace ku shiryo bi hadiye ammarin da ainihin nasiha ko shawara wanda ammar bin yasir ya bayar kun ga shi ma yana daga cikin wadanda ake gani makaskanta amma Allah ya dauka kaki sannan ya ce wata masaku ahadi ibn mas'ud maza Allah yana fala ne yana wajen yana zaune ya ce ku yi riko da alkawarin abdullahi dan masu duk wanda ya yarjejeniya da ki ko aka yi alkawari to ake yayi wannan domin taba alkawarin ko saba alkawarin nan hadari ne babba wannan ya gwada darajarsa ai kaman kai ne a zuwa ce kana da magana guda daya in ka faɗi magana da ya baka canzawa wannan martaba ce ko kuma a ce Allah ta'ala ya baka wani lakani ko ya baka dama ka ce duk wanda ya zalunce ka to ba zai wuce ba zai dade ba duniya mutuwa zai yi duk wanda ya zalunce ka kagan kowa ya sani ya kafa kafa da kai zai yi ai kaman haka ne wannan hadisi shi ma sahihi ne yana cikin ko sunan tirmidhi kamar yadda hadisin da ya gabace shi yake sai ana abdurrahman ibn yazid sai ga ruwaya daga abdurrahman dan yazid qala ataina huzaifa yake mun je wajen huzaifa bin al-yaman ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi radiyallahu anhu wa kulna muka ce hadithna bi aqrabin nasi rasulillah sallallahu alaihi wa wa sallam muka ce mun zo muna roƙonka don Allah ka faɗa mana wani mutum ne ya fi kusanci da manzon Allah a yau hadayan wajen kiriya wadillan ko wadallan da wajen jagoranci Anhu wa ونسمع minhu mu karbi maganarsa kuma mu saurare shi duk abin da ya faɗa mana ba za mu kauce ba qala budan bakin Huzaifa bin al-Yaman shi ma babban sahabi ne na hannun daman annabi yace kana aqraban nasi hadayan ko aqrabun nasi hadayan wanda yake dab daga cikin mutane da manzon Allah wajen shirya wa Allah da nuni wa sankan da tsoron Allah da yanayi bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ibnu mas'ud yace shine abdullahi ibn mas'ud hatta ya tawara minna fi baitihi yace har ma buya mana yake a cikin gidansa wani lokaci shi baya son tunda ya san yana da darajoji iri daban-daban wani lokaci baya son ya ta shiga cikin mutane to amma yanzu kai kana da darajoji ya karin a ratsawa kenan balle kana tafiya ce ga bodyguard da masu bindigogi ko da masu zazzare ido za ga wani kot din ma ne jabun kot ne amma ga suna kan wani zazzare ido saboda ka samu matsayin duniya da ma a ce a lahira ka samu irin wannan mana a ce a lahira ba za ka zo ma inda za a maka hisabi ba sai da jami'an tsaronka ai ci gaba sai kuma za mu gaya za su kwake da mala'iku a ga gaba ba zai yi ba ba zai yi ba sai dai mala'iku su zamo jami'an tsaron ka duk wanda ya zai ka gaban ka su ce kai kauce nan ko kawai magana za su yi su ce yalla kamar yadda askarawan laraba suke yi abin nan a masallacin manzo Allah ko masallacin makka ne abin da aka fi gani saboda idan wani ko babban malami ko liman liman baka yi saka sha gabansa ba wallahi ba limaman da aka raina irin na najeriya zo aka fi rainawa limaman najeriya ba kai wanda za ga kowa ma zai shiga shirginsu kowa zai sha gabansu limamin maka ko na madina ka isa wanda za ga gaba ɗaya an kewaye shi ana ce yalla yadda suke faɗa ma daban ne Zai ka ji wani diri a kunnen ka tukuna kana waiwayawa maza za ka kauce ka ba su hanya liman ya zo ya jagoranci sallah ko ma ya sallar nafila ana gadinsa saboda kun san ba yi haka ba ai ko kafin azumin na akwai wani wani babban malami yana yana hudu ba wani yunkura ko sabon lokaci haka wani abu kaman hadijiya ne waɗansu kuma shiryawa ne wani dama yana jin haushi ya kullo wani abu a cikin zuciyarsa musamman yan shi a nan kwarai da gaske su kuma Allah ya jarrabe su da yake makwabtansu ne suna yawan shiga za su zo su shiga da wani abu wani mummunan naushi kawai zai tun da in ya shiga da makami za a gani dama ya san inda zai nauta ya tafi da limamin ana hudubar sallan juma'a wannan kowa ya gani a duniya ya tashi kaman zai gyara ihraminsa da ihrami a jikinsa ba kawai ya tinkarin liman su kuwa sai askarawan suka zo suka kama shi suka abin nan liman kawai yana jin halako ya zan duba ne ya ga tun da ya riga kawai ya ci gaba da kudubarsa amma satellite ya gwada a duniya ka kam gaba daya wannan da aka kama fiya ya aka yi da shi ina yake wallahu Alamu? tun ba wanda zai fi kajinsa babu amma kaga mu mama'n najeriya a raina mu na'am shi ne hatta ya tawara min na fi baiti ya ce walakar alimal mahfuzuna min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wallahi waɗanda suka kiyaye daga cikin sahabban manzon Allah sun sani annabna ummi abdin ibnu ummi abdin domin mahaifiyarsa ana kiranta ummu abdin kun sai shi yana daga cin advantage din da ya samu shine da shi da mahaifiyarsa suna shiga gidan annabi duk inda suka dama suna iya shiga suna fita kwarai da gaske abdullahi dan masud da shi da mahaifiyarsa sa yake kiranta wato ummu abdil eh shine a takaice dalilin da ya sa waɗansu malamai suke ganin duk wanda aka zo aka ce misali abdullahi to za a yi kiransa abdu ko yadda hausawa suke ce audu sai dai audu wani tsohon raƙumi ne kamar yadda yake fassara ba ta gani a ce audu ba ma ya asali an san abdullahi ne tunda ana iya takaitawa tunda wanda ai ana kiran gakin nan ma yadda ya zo a cikin hadisi ibnu ummi abdin ai ba ta abdullahi ba ina ba ta an gani tunda kowa ya san abdu din ai abdullahi ne ba bawan wani bane bawan Allah ne ba bawan wani ba wa aqrabu ila Allah zulfa Huzaifa bin al-Yaman ce lalle sahabbai da yawan su sun san cewa wanda ya fi su kusanci zuwa ga Allah a zahirance abinda suke fahimta kine Abdullahi da Mas'ud Allah ya kare da shi to kaga ko a nan duniya ma yanzu haka maka shaida cewa kai kana kusa da Allah za ga yawan lokaci wani yana cewa ya Allah ka taimaka mun da addu'a ai saboda yadda ya ganka kake kokari wajen kwatanta abubuwa shi yasa zai nemi addu'a wajen ka yana ganin kai in ka roki Allah Allah zai amsa shi kuma zai daɗe yana roko mai yi Allah bai amsa ba saboda ya san akwai gangancin da yake yi eh. to wannan ma hadisin sahihi ne yana cikin sahihu ne tirmidhi rabi'an wa ana abdullah ibn mas'ud sai ga hadisi daga abdullah ibn mas'ud shi karan kansa radiyallahu anhu yace anna abubakar wa umara basharahu abubakar da umar sun masa albishir sun masa albishir suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala suka ce annabi ya ce mana habba an yaqra alqur'ana gabban duk wanda yake son ya karanta alqur'ani danye sharaf kama unzila kamar yadda aka saukar da shi daga wajen Allah danye sharaf bai kode ba bai tsufa ba bai gaji ba bai ji jiki ba kamar yana sabo فليقراه على qira'ati ابن ummi عبد annabi yace to ya karanta ki bisa الله abdullahi dan رضي radiyallahu عنه kun ga wannan recommendation ne akwai wani certificate na recommendation wanda yafi wannan ai kaman awards ne ai babu abin nan takardar girmama wanda ta wuce wannan to ko da yake wannan akwai labari da ya kamata ce ya kawo mana wata rana an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallama yana cikin masallaci sannan da sayyidina Abubakar da Umar suna tare da shi irin ana cikin masallaci din nan ana zantawa sai Abdullah idan masu sai ya zo ya taki yana sallah a cikin sallarsa sai yana karatu sai ya karanta suratul nisa su kuma suna jin karatun nasa suna gefe budan bakin mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai yace is'al tufa yana zaune a wajen amma ba tare da ki abdullahi dan masud ya ji me yake fada ba sai ce kai amma wannan yayi dace ka tambaya duk abin da ka roki Allah nan take zai baka sau biyu annabi yana maimaita magana saboda haka ki yana sallah ko ba yadda za a iya fada masa shi ne idar da sallah bayan ya idar da sallah tun kafin ya zo shine annabi ya faɗi wannan magana mana habba an yaqra alqur'ana gaddan kama unzila falyaqrahu ala qira'ati ne ummi da ke duk wanda yake son ya karanta alqur'ani ɗan ya sharaf ka ɗauka ɗan ya sharaf ɗin nan fa bai nuna ba kenan ba yawa eh, eh don ka san wani ba wuke ne sai kasa ganewa ana nufin kamar yadda aka saukar da ke da dumi-duminsa to ya saurari karatun abdullahi da masu duk waɗanda abubuwa an fala bai ji ba to bayan an gama abin nan shi kenan ya kama hanya ya tafi abinsa su ma suka kama hanya suka tafi sun tafi shi ma ya tafi da ya yi da sallah to abubakar bin abi hafa da suka rabu da annabi maimakon ya tafi gida kawai sai ya je nemi abdullahi don masu sai ya ce ya ce ni kan a sallan nan da ka yi akwai addu'an da ka yi ce kwarai da gaske akwai addu'an da na yi ya ce ko za ka iya faɗa mini daga ciki ya ce eto eh babban addu'an da na yi na ce ya Allah ka ba ni wato kusanci da manzon Allah a cikin gidan aljanna ya ce a ah, shi ke na aika samu ya ce kaji kaji kaji kaji saboda ka ina maka albishir ya jinjina masa to da yanzu kai ne aka maka wannan daga ranar kabar sallah kare daga ranar ba za ka sake zuwa masallacin annabi ba to koya za ka yi tattarowa za ka yi ko kuma ka zo ka ce to ni yanzu duniyan nan wallahi na gaji da ita ya manzon Allah tunda dai har na samu garanti ni dan gidan aljanna ne kuma zan kasance tare da kai to ni ina son fara gaba to kwarai da gaske to shine ya masa wannan albishir Abubakar bin Abi haka sai ya wuce ya tafi gida bayan an jima kuma sai ga Umar duk lokacin daban-daban suka zo yana zuwa sai ya ce a'a ya ya abdallah ya ya kai abdallah mun ganka a masallaci kana ta karatu da menene da abin nan kayi addu'a ne wani abin mamaki kamar sun hada baki saboda su bayan Allah kullun tunaninsu a bisa alheri ne da faranta wa mutane rai ba kullun tunaninsu cuwa cuwa ne da ha'inci ba kwarai da gaske sai ya ce eh, kwarai da gaske ai akwai addu'a da nai wace addu'a ka yi kaza ne Ya ce to ai ji annabi ya ce kaza kaza ya ce a na biyu kowa ba ya riga ka Ya ce ka ce wannan dattijo dai duk inda aka nemi a tsere masa wallahi ta ya tsere to ai ka amfani ritaya kenan ko ba ka bane ai in ka yi ritaya a komai a same ka a gaba gaba saboda haka ko kyautata wa liman ne liman ya zo ya ja sallah idan ka karɓo kuɗin ka na ko komai karanti ka zaga ka sayo wasu kaji irin na ƙauye ka kawo wa liman don ya ji daɗin jan sallah yana fata baba ya ji eh. Ya ce ka <laughs> Ya ce a'a ya ce amma wannan dattijo Allah tabaraka wa ta'ala ya maka shi saboda kowa da bai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya maka kana tunanin za ka tsere ma wani to sai ka samu ya wuce ka sai dai kai ka tsaya inda Allah ta'ala ya tsayar da kai to kun ji karin bayani akan wannan hadisi saboda haka Abdullahi idan Mas'ud ya samu darajoji iri daban-daban wannan rabi'a na hudu din nan sahihu sahihu sunan ibn majah sai na biyar khamisan yarhamuka Allah innaka gulaymun mu'allaq annabi ne ya fada masa wannan yace Allah ya maka rahama yace ai kai karmin yaro ne wanda yake yace zan karantar da kai zan karantar da kai babu damuwa كانت بداية معرفة عبد الله بن مسعود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها قصة farkon haduwansu da annabi akwai labari akwai bayani saboda ya kamata ce kawo mana yadda musulunta tun farko kuma dalilin da ya sa annabi ya faɗa masa wannan magana annabi ne matsuri shi karan kansa abdullahi idan matsuri shi ya ruwaito wannan hadisi radiyallahu anhu kala kuntu ara a gana man. aqaba bin abi muhayyib yace na kasance a zamanin jahiliya ina kiwon wasu dabbobi yan kanana na uku ba ibn abi mu'ayyid a wata ruwa yake ala qararita qararita shine mutum ya ringa yin kiwo na biyan su wani abu kamar yadda yanzu ake samu daga wadan suna da dabbobi da yawa amma suna yi ne ana biyan su ana biyan su duk wata sai dai kaga waɗanda suke ajiye dabbobi a cikin gari suke takura wa mutane ran tashin kiyama za su yi bayani saboda cikin gari musamman birane ba wajen kiwo ba ne ba wajen kiwo bane ko na laifiya ne kuwa za ku yi bayani Tunda da zaben ba ce dabbobin da za a yi aikin addini da su don sun zo suna cinye wa mutane hatsinsu a bakin hanya ko suna takura su ko menene a ce shi ke nan daga kafa ba babu Allah ta'ala ya yi jeji ne babu iyaka saboda zaman dabbobi da masu dabbobi amma cikin gari ba nasu ba ne ina fata an gani don haka a wancan lokaci abdullahi dan masud yana yin kiwo ma ɗaya daga cikin manyan mutane sanadidul kufuri ne ma don yana ɗaya daga cikin manya-manyan kafirin da suka takura wa musulunci a birnin makka yaronsa ne yana masa kiwon dabbobi ana biyanta ya ce famar rabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa abubakarin ya ce sai manzo Allah da abubakar suka zo suka shuɗe gare ni suka zo wucewa fakala annabi yana ganin su sai ce ya gula sun fito wani waje ya ce ya kai wannan yaro ya ce halmin labanin ya ce shin akwai nono ne da za ka taimaka mana irin madarar nan Sun san su suna ganin wannan yana da muhimmanci ko da yake sun ce ya fi lafiya sai dai kuma wani lokaci mutane idan mutum yana da kyama shi ne bai cika amfani da waɗannan ba amma duk wanda ya saba nono ka sha danye ko madara ka sha danye ya fi lafiya kuma duk wanda ya jibinci wannan yana da wahala yunwa take kama shi saboda man shanun da yake cike ku duk makiyaya na da filanin da suke na da to kawai yin suka ji yunwa sukan tatse ne su tatse sai su sha shi yasa ruwan sama komai yawa idan ya dake su tururi ne yake fita a jikinsu amma ba irin filanin yanzu ba ruwa zai da keke amma ba ya tsoro saboda ba zai gudu ba yana tare da dabbobin ruwa zai da keku gaba daya sai dai ka ringa ganin hayaki yana fita a jikinsa saboda yanayin abincin da yake ce ko mura ba za ta kama shi ba amma yanzu kai daga gidanka zuwa masallaci daga an taƙi daga karatu kafin ka je masallaci ruwa in ya dake ka sai mun kwana biyu ba mu ganka ba to kaga akwai bambanci tsakanin mutanen da da mutanen yanzu to qultu na'am sai na ce lalle sai ce akwai madara akwai nono qultu na'am abdullahi dan masud ya ce masa eh ce akwai ce to muna son ka taimaka mana Ya ce ba zai yi ba saboda me walakinni mutama suke ni amana aka bani suke amana aka bani ko ba ce in bayar ba saboda aka kuwa haƙuri to amma wani yin amanan dabban ma sai ya sayar da ita ya zai ce tabata ko ba ka ba amma shi ya ce amana aka ba shi kuma ga shi mazu Allah da shi da abubakar suna jin yunwa kala sai annabi ya ce fahal min katin lam yanzu alaiha alfahalu shi ne darasinmu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh